sannu da aikin rinsawa kai ka sai ka tashi za ka can tun a farkon farko eh. ni na ganshi yana dan gengedi eh. sai na ce masa ya a kaza ai mm. sai ya ce ma ni ma allan daushe eh. ka taimaka dai kaɗai kyale ni zan rintsawa bawa Allah banza sai na ce ba zage ka kai hutawa bawa Allah president tatin tatin yayi bacci ga president tatin tatin yayi bacci bawa Allah

ta uku ta jinkan alheri ne ba alheri ne ta eh. kan kaje gida tsoho ya samu eh. kai ganewa eh, ita tatin tatin zan yi bayani ga waɗanda su dai ba su gane ba hakin korace kafin ka je gida tsoho ya samu ya maula ba tatin tatin to wakan sa kai kenan ta kungiyar tatin tatin wakar sa kai daga bakin mawaka da wannan tsari na kasa eh, wannan eh, ga president nan yana ga president nan yana rantsawa duk wakanan da aka yi bai masa ana yi ba saboda kun san aikin shugabanci kullum a cikin lissafi yake samun